wani ya kai karanka ka cuce shi haƙƙin makwabtaka haƙƙin makwabtaka ka cutar da mutane kuma mutane duk su haɗu a kan yi maka nasiha kai butulci kai rashin mutunci ka faɗi magana mara kyau goben nan fa wata musiba na iya shafanka waɗannan makwabtan naka su ne gatan ka fa ko mutuwa aka yi maka mutane suka zo daga nesa suka ga makwabtansu sun ki kula ka su sun san kai ba mutumin kirki ba ne sannan kuma a zo goben nan ɗanka na iya wani abu na laifi wanda makwabtan nan suke iya tsayuwa su tsaya su ga an rufe asiri in kowa ya juya ma baya ba za ka ji da daɗi duk ƙarfin kankana wulaƙanta makwabta za ka yi nadama ba da nesa ba da aka karka cutar da makwabci karka zalunce shi karka wulaƙanta shi kuma duk abin da kake jin ka isa a kai kanka ka sani baka san wani ba fa wala baka san wani ba so da zaka iya raina wani sai ka taka shi ka ji ka taka kuma kafan ba ta dawa wallahi wallahi kafan ba za ta dawo ba ana raina mutane wasu amma kana taka su wallahi za ka san ka tafi kenan to abu a hankali da Allah a kyautata makwabtaka a yi abin da ya kamata kuma a ji tsoron Allah Allah ya taimake mu